Assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce yaya ake yin suna a musulunci tun daga aihuwar yaro zuwa yin sunan sannan kuma dole ne malam sai an yanka rago tunkiya ba ta yi? To idan an yi haihuwa alhamdulahi ni'ima ce ta samun karuwa. Sama sallallahu alaihi wasallam ya sunanta waɗansu sunnoni da waɗansu laduba. Mm. Na farko dai tun daga neman iri daga na ake fara tarbiyyar yaro wajen hulɗa ta ma'aurata daga nan ya kamata mutum da wace niyya yake zakewa iyalinsa in yayi da kyakkyawan niyya da neman kyakkyawan iri to zai samu lada wafi a hadikun sadaka amma mutumin da kawai yana hulɗa da iyalinsa ne kamar yadda dabbobi suke yi to wannan ba shi da lada sannan ya kiyaye laduba da kuma addu'o'i da zikirin da ya tabbata yawwa kaga mutanen manya-manyan bayan allah annabawa suna roƙon allah rabbi habli min ladunka waliyan tun ba haifi ɗan ba ake masa addu'a allah ya sa ya zama nagari na kwarai rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun amma wasu da yawa wato ba sa kula da wannan to kuma idan ba su kula da wannan mutum rangini aka baza ne so idan allah sa an haihu mm. ah, abu na farko idan an gama da fito da yaro ko ya fito salin alin mm. ah, sauran abubuwa dai na al'ada ne ko na likitanci misali mm. na yanke cibiya da tsabtace yaro da sauransu da sauransu to amma abin da musulunci ya ce kafin yaro ya ci komai ko ya fara shan nono ana so ya masa ta haniki wato a tauna dabino ya yi lugub sannan a shafa masa a bakinsa amma a samu salihin bawa kuma wanda yake mai tsafta ko mahaifansa ɗaya daga cikinsu ko kuma wanda yake bawa nagari salihi sannan a yi masa kiran sallah a kunnuwansa sannan a raɗa masa sunansa ko sunanta duk wani yana cikin abin da ya tabbata a shari'a ah, kamar yadda malam ibn qayyim ya kawo cikin tuhfatul wudud bi ahkamil maulud ah, sannan kuma bayan waɗannan idan sati ya zagayo za a aske gashin kansa ko gashin kanta ko mace ko namiji abinda suna ta nuna kenan a yi sadaka da wato a madadin wannan nauyin gashin to sannan kuma za a yi masa za a yanka masa dabba kamar da hadisi ya tabbatar kullu mauludin marhunun bi aqiqati kowanne abin haihuwa yana damfara da dabbarsa ba a ce dole sai rago ba amma dai rago shi ya fi tabbata a sunna kamar layya mm. annabi sallallahu alaihi wasallam a duk da cewa ya sunnanta za a iya yi da rago ko da tunkiya ko da bijimi ko da saniya ko da akuya ko da dan taure ko bunsuru ko kuma da raƙumi ko da taguwa duk ya halatta a yi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rago yayi wannan yake nuna cewa rago shi ya fi cancanta a wannan bangaren khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka a wajen wato aƙiƙa ta suna mm. in mutum yana da wadata to lallai a sati da ya zagayo a yanka rago in rago bai samu ba za a iya yanka tanki tunda allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana waɗannan dabbobi na ni'ima wanda suke wato nau'i nau'i nau'i nau'i guda takwas samaniyata azwaj min al ba'ani ithnain wa min ma'azi maaz amma dai sunnar an fi so a yi da rago amma idan rago bai samu ba za a iya yi da tinkiya ita ma bata samu ba sai a tara sati na gaba in allah ya buɗa a yi